Lesson 3 Typical Greetings Gaisuwa ta musamman Good morning. Did you sleep well? Ina kwana Ina kwana. Yes, my health is good. lafiya lau Lahiya lo. How is your house or your family? ina gida Ina gida. Everyone in my house is well. Gida duka Gida duka How's your tiredness? Inagajia. Inagajia. I'm not tired. Babu gajiya. Babu gajiya. How is your work? Ina aiki. Inaiki. No problem. Aiki da godiya. Aiki da goodia. Okay, see you later. To, say anjima. To, say anjima. Ina kwana? Lahiya lau. Ina gida. Gida duka lahia. Ina babu gajiya. Ina aiki. Aiki da godiya. To, sai an jima. Introducing oneself. Ba da sani. What is your name to a male? Mi sunanka. Mi sunanka. What is your name to a female? Missunenki. sunanki? sunanki? My name is Ali. Sunana Ali. Sunana Ali. My name is Jamila. Sunana Jamila. Sunana Jamila. I am Nigerian for male. Ni mutumin Nijar ne. Ni mutumin Nijar ne. I am Nigerian for female. Ni mutumniyar Nijar ce. Ni mutumniyar Nijar ce. And you for male. Kaifa. Kaifa. And you for female. كيف كيف I am Malian ni mutum Mali ne ni mutum Mali ne I am Malian for female ni mutum Mali ce ni mutum nyer ce I am a teacher. And you for male. Ni malamin makaranta ne. Kaifa. Ni malamin makaranta ne. Kaifa. I am a teacher. And you for female. Ni malamar makaranta ce. Kefa. Ni malamar makaranta ce. Kefa. I am a doctor, nurse, for male. likita ni. I am a doctor, nurse, for female. Nilikitachi. Nilikitachi. Misunanka. Sunana Mani. Kefa, mi sunanki? Sunana Jamila. Ni mutumiyar Amerika ce. Kaifa. Ni mutumin Nijar ne. Ni malamin makaranta ne. Kefa. Ni likita ce.